ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أعلى الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وهو وآمنوا به خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم روح فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنجف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشره إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما لله وليه ولا نصير

وكلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وآخر رزقهم أمرهم بينهم ظهرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لا سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب بالحق وهم لا يظلمون بل أعمال من دون ذلك هم لها أَنفُسَكُمْ أم لم يعرفوا رسولهم يقولون ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخرج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا بطغيانهم يعلمون ولقد أخذنا مسرفيهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار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 daya daga cikin wato malamanmu waɗanda suke karantar da mu sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda yake kuma sananne ne shine malam Muhammad Awwal Adam Albani Allah ya saka masa da alheri darasin da muka zauna domin saurare darasi ne mai muhimmanci insha Allah shine magana akan takhidanci التقليد وخطر التقليد za a yi mana bayana ne akan abin da ya shafi takalidi wato ma'ana da malin zai yi cikakken bayani a kai wato biyayya ta ruba ido ka bi maganan wani mutum ba tare da dalilin da yake wajabta maka bin maganan ba shine taklidi akwai bambanci tsakanin shi da ittiba a ittibabu shine ka bi maganan da yake akwai dalili duk malam zai yi mana bayani akan wannan wanda yake kuma hadarin da ake ciki dangane da wannan abin muna ganin tasirin shi a cikin rayuwa mutum za a same shi akan wani aiki da yake aikatawa a tambaye shi me ya dalili ga shi ya ci karo da wannan shi na alkur'ani ko sirrayen ko sunan manzon Allah sabiliya a tambaye shi dalili sai ce babu dalili sai dai malam wani ya ce sabanin haka ko kuma a garin mu an saba ana yin sabani to wannan ba zai zama dalili ba a shari'ar addinin musulunci saboda haka nan wurin mun taru ne insha Allah domin mu saurari malam ba wai kun zo ne don ku saurare ni ba abinda na tsaya nan wajen shine in gabatar muku da malam ya kuma ainihin wato sai da wannan aiki wanda dama ya saba sai dai muna jawo hankalin mutane to Allah a yi hakuri kuma a saurara idan mutum yana da wata tambaya a cikin tambaya yayi yi ƙoƙarin rubutawa kuma kada ya damu ko da ya ji cewa ba a karanta tambayansa ba amma dai ya rubuta abin da yake da munasaba da abin da muke magana a kai wannan shi ne abin da muke son jawo hankalinmu sannan kuma masu ɗaukan kasar do Allah a yi haƙuri a ɗan rarrage ta inda ba zai dinga ainihin wato shiga cikin karatun da ake ba a shirya a ci gaba muna fata kuma Allah ya sa mana alherin baki daya to malam assalamu alaikum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 na an fara rubuta shi ai la ka dawo ko ga magana ba mun ya sa sai da aka rubuta ta kadi ai da aka ce mu ai za a ji ta wuce ba kai da ta wuce da biyu da dubu ɗaya da ɗari da ashirin da biyu daidai da sha biyar ga ainihin wato aikin da Allah masu FM din nan da duk su kashe muryar zai FM mun ka kashe muryar ya fi duk kowa ya kashe muryar duk ta FM zai a sha biyar ga ainihin watan april shekara ta dubu biyu da wani lokaci ne a yanzu ɗin nan da na amsa gayyatar 'yan uwana musulmi na wannan anguwar tudu wadar kaduna ko ina roƙon Allah maɗaukacin sarki ya saka musu da alheri su masu gayyata ni kuma ina ƙara godewa Allah akan taimakona da yana amsa gayyatar ta gaskiya na yaba musu akan haƙurinsu da kuma naci domin mun daɗe muna magana akan gayyatar nan to amma ba ni samun damar amsawa sai yau ɗin ne Allah ya matsalar da aka ce za a yi magana a kai a kan takalidanci me ya takalidanci tukuna domin ita wannan kalmar ta larabci ce muna son mu ji me ma'anarta to amma ita wannan muhabarar samu ni na yi mata wani lakabi wanda wannan lakabin kukan kuciya ne na sa mata at-taqlidu akhtar bid'atin tuhaddidu salamata wal wahda fi Nigeria taqalidanci shine bid'a mafi hadari a yau wadda ke rugurguza zaman lafiya da haɗin kan musulmi a Najeriya wato akasin haka shine zai kawo zaman lafiya da haɗuwar kan musulmi a Najeriya to bari in yi karin kumallo da matsalar da aka fara tukuna tunda ta ruɗa mutane wato a wurin bature idan aka ce rana ta faɗi to wannan daren wannan ranar ba ta ƙare yau yinin da muka yau yau lahadi to har yanzu a wurin bature ana nan lahadi idan sha biyu ta haura koda da minti ɗaya ne to an shiga litinin don haka in ka haɗu da abokinka sai ka ce good morning barka da asuba to amma a musulunci da zarar rana ta faɗi to an fita daga wannan yinin da aka gama sha gaba ɗaya daren wannan yinin kwatin daren jiya an shanye shi don haka ranar lahadi ta gama karewa kakaf ɗazu da rana ta faɗi daren lahadi ko shine daren jiya yanzu yanzu dinnan mun shiga daren litinin to amma ta kalidanci ne da ya shiga kwakwalan mutane in ba haka ba su kansu mutanen za ka ga ranar da aka ce yau alhamis idan dare sai ka ji kutare da almajirai da makami suna hau suna cewa a basu su tabarrikin daren juma'a gobe ne juma'a amma sai ka ji tun yau tun yadda yau daren juma'a to haka abin yake don haka a yanzu da matarka za ta haihu a yanzu to da hausa ne sunan shi dan liti ba a haife shi ranar lahadi ba an haife shi ne daren litinin daren litinin aka haife shi da kan ka tashi lissafi sai ka lissafa litinin talata laraba alhamis juma'a asabar ranar lahadi sai kai mai suna amma kuma litinin ne aka haife shi to litinin da yaushe da daddare ashe waɗannan 24 hours da muke gani sun kasu kashi biyu akwai yini akwai dare yaushe ne yini yake fara a musulunci shine daga sanda alfijir ya fito zuwa sanda rana ta faɗi shine Allah maɗaukacin sarki ya ce fakulu washrabu hatta ya ta bayyana khayt al-abyad min al-khayt al-aswad sai ku yi ta cin abinci ku yi ta shan abin sha da dare rakin azumi tun daga sanda ainihin wato dare yayi har zuwa sanda ainihin alfijir ya bullo sai Allah ya ce summa sannan daga sanda alfijir ya fito sai ku ɗauki azumi ku cika shi a cin musiyama ilal layli zuwa dare to yaushe ne dare shine da zarar rana ta faɗi to an shiga wannan daren don haka in yanzu aka ce an ga watan azumi a wannan daren to daga wannan daren za ku iya fara sallar tarawih ko ta domin har an shiga azumin yanzu an shiga daren azumin yanzu gobe yinin azumi ne gobe haka ya zo a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cikin riwayar sahih muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa idan ainihin wato daren azumi ya shiga aka ga wata sai a kama shedanu da kangararun aljanu sai a daure to da zara an ga wata to shi ke daren azumin ya shiga da zara an ce an ga wata gobe sallah don ba ku tarawih ba kada ku in ba ku yi tarawihi ba har aka riga aka ga sallah aka ga watan sallah ko ba ku yi tahajjud ba aka ce an ga watan sallah to kada ku yi domin wannan daren ba daren azumi ba ne daren sallah daren sallah ko bai tabbata a cikin sunna akwai wasu ibadoji na musamman bayan ibadojinka da ka saba ka saba sallar eh, eh, shafa'i da wutri to shikenan ba ƙari akan haka kaka ce yau saboda daren sallah ne akwai wasu ibadoji na musamman hadisan da suka zo akan haka ibnu majah ya waito da dama daga cikin su ba su inganta ba karanta littafin at-targhib wa tarhib na al-hafiz al-mawdi dan haka jama'ar musulmi kun ji to yanzu in ka tashi sai ka ce an yi mana wa'azi a daren litinin to yanzu yinin gobe fa to yinin litinin <coughs> rana na faduwa gobe to an shiga daren talata to haka ake lissafi a musulunci dare ne yake fara zuwa sannan sai yini ya zo karanta littafin ahkaman qur'an na al abubakar al-jassas al-hanafi za ga gamsashen bayani sannan karanta risalatu ma'arifatin awaili wal awakhir littafi ne da ke magana akan lokuta za ga gamsassun bayanai akan haka don haka wannan ta kalidancin da ya shiga cikin kwakwalen mu sai mu rushe shi jama'a mun gane wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya shirya da gaskiya saboda Allah kamar yadda na ce wa'azin mu zani akan cewa ta kalidanci shine bid'a mafi hadari a yau da ke rugurgura zaman lafiya da kuma ainihin wato haduwar kan musulmin Najeriya to da farko menene takalidanci domin kalmar larabci ce to me ta kalidanci za mu yi magana akan wannan insha Allah ta'ala sannan za mu kawo wasu ayoyi gurgudan abin da ya sauƙaƙa daga littafin Allah da ingantattun hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama gurgudan abin da ya inganta na ainihin daga abubuwan da suka sauƙaƙa game da kwaɗaitar da al'ummar musulmi game da lazimtar bin alƙur'ani da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama a bisa ainihin manhaji ko tafarki ko mazhabin salafus salih su ne magabata waɗanda biyayyar qur'ani da hadisi ta irin wannan tafarkin shi ke rugurguza ta kalidanci ya tabbata cewa ya rushe babu sanda zai sake sadu sannan in insha Allah ta'ala za mu ɗan tattauna kaɗan game da meye hukuncin takalidancin a musulunci domin ya kamata takalidancin ya zama yana da iyakoki shin akwai waɗanda ya halatta su takalidancin nan ko kuwa bai halarta ba to za mu ji wannan insha Allah ta'ala sannan za mu ji irin kaɗan daga misalan da haɗurran da ko sharrorin da ta kalidanci ya jawo wa al'ummar musulmi na duniya baki ɗaya tun daga zamun nan da har zamun nan da muke ciki a yau sannan waɗannan haɗurra ne na musamman musulmin najeriya suka shiga ciki da kuma haɗurran da suke fuskanta sakamakon ta kalidanci ɗin nan sannan in allah maɗaukacin sarki ya so za mu ɗauko wani littafi na wani babban malami kuma soja daga cikin sojojin musulunci datti da baban muhammadu bello shehu usman mujaddi za mu ji kaɗan daga cikin abubuwan da babban malamin da ya faɗi a cikin littafin shi mai suna hidayatu kullabi ila tariqis sawa dan a san cewa wannan manufar ba mu ne da ita ba mu ma mun samu malamai ne ingantattu a kai to amma daga baya ne sai ta rikide Ya ka koma malaman kasar kuma suna kira zuwa ga takalidancin dan ka san wannan ba hanyar waliyan Allah ba ce kuma ba hanyar su shehu Usman ba ce a takaice jama'ar musulmi waɗannan na daga kaɗan daga abubuwan da za mu tattauna muna masu neman taimako a wurin Allah sai wuce malamai suka ce ita ainihin kalmar takalidanci kalidanci din nan a gangariyar harshen larabci kalma ce wadda ainihin wato take nufin wasu shai'i fil unuq sanya abu ko rataye wani abu a wuya maka rataya maka wani abu a wuya sai a ce an yi maka taqlidanci an rataya maka kaza a wuya hala kaunihi muhitan bil ulq matukar abin ya kewaye wuyanka to sai a ce an kallada wa wani an rataya wa wani kaza matukar abin da aka rataya mai ya kewaye wuyan shi wa zalika shay'u to irin wannan abin da aka rataya maka yusamma qalada sai a kira shi abun wuya wanda aka rataya maka wa jam'uha jam'in kuma shine qala'i abubuwan wuya ko abibadan wuya wannan fassara al-Imam Ibn Najjar shi yayi ta a cikin littafin shi mai suna Sharh al-Kawakib al-Munir babban littafi ne na ilimin usul al-fiqh a cikin mujalladi na hudu shafi na 529 babban malami al-Imam ne a cikin littafin shi mai suna Irshadul Fuhul ila tahqiq al-haqq min qaulil usul shi ko cewa yayi amma taqlidu shi takalidanci fa asluhu fil lughati asalin ma'anar shi a harshen larabci ma'khudun min alqalada an ciro kalmar taqlidu daga alqaladatu abun wuya allati yuqallidu ghayrahu wadda ainihin mutum zai rataya wa wani shi biha wa minhu taqlidul hadi daga nan ne ake cewa taqlidul hadi yi wa dabba hadayara ta in ka tafi aikin hajji musamman a zamun nan da sai ka ga mutum ya samo da baibayi ko igiya sai rataya wa ainihin abar wuyan shi a abar yanka shi dabba shi da ya rataya mata duk inda aka ganta sai a ce wannan an yi mata takalili an yi mata rataye dabba aikin hajji ce don haka ko ka ganta sai ka kauka ba ta jama'a mun gane wannan da kyau ko sai malam yake cewa faka annal muqallid ja'ala zalika al-hukm alladhi qallada fihi al-mujtahida kal qaladati fi man qalladahu sai zama ashe in aka ce wani muqallidi ne wato kamar ya ɗauki kanshi ne ya rataya a wuyan wani babban malami bin shi kawai yake wannan a harshen larabci ke alqur'ani ya sauka da harshen larabci hadisan annabi ya faɗe su da larabci malaman musulunci in suka zo sai su dubi asalin kalma kaza daga ina ta samo asali to daga inda ta samo asalin nan sai su dubi shin tana da alaka da ainihin abin da shari'a ta kiraye ta da ita kamar kalmar alqur'ani Allah yake inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qiluna mun saukar da shi wannan littafi abin karantawa ne da larabci don ku fahimce shi to ashe kalmar qur'ani daga qara'a yaqra'u qira'atan qara'a ya karanta yaqra'u yana karantawa qira'a asalin kalmar qur'ani ashe daga qira'a ta samu asali to ashe wannan littafin ba a yi shi dan a rufe shi kawai ba an yi shi ne dan a karanta shi sannan na daga cikin babban aikin littafin shine rabe karya da gaskiya don haka aka kira shi al-furqan mai rarrabe karya da gaskiya to yanzu menene alakar sunan alkur'ani da kuma asalin kalmar da aka ciro shi daga ita kalmar da aka ciro shi da ita tana bayuwa ne zuwa ga ma'anar karatu shi kuma din nan aka ce abin karatu yanzu shi ne, ashe wani littafi ne wanda Allah maɗaukacin sarki ya yi shi don a karanta shi a fahimce shi wanda wannan ne zai kai ga aiki da shi irin wannan akwai shi a harshen hausa sai a ce asalin kalma kaza da kake ji a hausa to ga daga inda aka ciro ta misali malaman hausar boko suka ce kalmar tabarma da bahaushe yake amfani da ita me asalinta wai a zamanin da bahaushe ya auri mace ran da suka fata in ta tashi kwashe kayan ta sai ta kwashe kayan ɗakin duka sai ta bar maka wannan shimfiɗa don abokanka suka shigo yi maka jaje sai a ce ta bar ma wai ta bar maka abin da zaka kwanta to daga nan ne sai bahaushe ya samu ta bar ma kenan ko mun gane sannan aka ce da ba haushe yawo yake kafa shi ba takalmi da kwalba da kusa da zafin rana da komai na wahalar da shi sai aka samu wani ba haushe mai dabara sai ya samu tsumma ya nade kafa shi sai ga yana tafiya lumi sai aka ce a takalmi to takalmi haka suka ce malaman hausar wa kuma da su alaihi to shi ne sai ainihin malamai suka ce ita wannan kalma ta takalidi a harshen larabci kalma ce wadda duk inda ta kai ta komo tana bayuwa zuwa ga rataya ko ratayuwa to amma a ma'anar shari'a munan da muka zo magana game da takalidanci me takalidanci shine shi al'imamu imamu shaukani sai ce a takalidu huwa al'amalu bi qawlin min ghairi hujja ta kalidanci shine ka ɗauki maganar wani ka yi aiki da ita gaba gaɗi dangan babu hujja a ce maka kai wane e me yasa aka ganka in kana sallah kace kaza sai ka ce ni ma wane ne ya gaya mu ina hujja sai ka ce oho ni ya gaya mu to sai ce to kana ta kalidanci da shi wato kana bin shi ido fa ba tare da dalili ba to daga yanzu mai yiwa cin tsazu kanka ya daure to suna ta ce a takalidanci wani ta takalidanci to yanzu ka ji ma'anar kalma ka kawo maganar wani kana aiki da ita ba tare da ya kawo maka dalili ba to daga nan ne sai alhafizu shaukani ya ce فيخرج bi qawli rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Wal'amali والعمل بالإجماع ورجوع العام إلى المفتي ورجوع القاضي إلى شهادة العدول فإنها قد قامت الحجة في ذلك أتركشم وانا wannan, tunda muka ji cewa ɗaukar maganar wani ba tare da hujja ba ita ake kira ta kalidanci ashe duk wanda ya ɗauki maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai ta kalidanci ba me yasa saboda hujjoji sun tabbata cewa manzon Allah manzon Allah Allah ya ce Muhammadun Rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtahuna fadlan min Allah wa ridwana فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كغيث أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم مغفرة وأجرا عظيما Allah da kanshi ya da Muhammad manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace musulmin da ke tare da shi ba dama tsakaninsu da kafirai ba jituwa amma isu isu ba masu tausayin juna ne yace zaka ga su suna sallah a cikin jama'a alamominsu ga su ga su a takaice dai a shahidu a cikin wannan aya shine Allah da kanshi ya shaida cewa Muhammad manzon Allah shi yasa al-Imam bukhari ya ruwaito sahihin hadisi a cikin kitabun Shiro. dangane da sulhin Hudaybiya da aka je za a ainihin yi umra annabi ya ɗibi sahabbai za su tafi za su yi umra suna isa dab da za su shiga makka sai mutanen makka suka nado delegate wakilai cewa ai maza a gaya Muhammadu in ya shigo garin nan za a yi tashin hankali kamar a ce kai mutumin Kaduna ne wani juyin juya hali ya sa ka kai gudun hijira ka gudu sakkwato kana zuwa riga cikin sai a aiko maka a ce wallahi jama'a kaduna sun ce in ka shigo za a kare jini bai jini to annabi sallallahu alaihi wasallama umarni yake ji da umarnin Allah sai ya saura sai ya dubi cikin sahabban shi wane ne mutumin da ko a jahiliya ana mutunta shi sai ce ina Usman aka ce gashi yace, ce ka je ku tattauna da mutanen nan sun san mutuncin ka tun a jahiliya ka je ka ji me suke nufi aka je aka tattauna suka ce su ba su yadda bana ai ai umar bane don haka ga wakilinsu sun turo su haidu dan am a zauna a rubuta yarjejeniya umara sai baɗi ga annabi da harami fa ya sawo kayan umarar shi ya riga ya ɗau harama sahabbai kowa da dabbobin shi sai ce to yanzu ya kuke so suka ce za a zauna a rubuta sulhu ka'ida ta farko ita ce ba umara bana annabi ya ce na yadda. sallallahu alaihi wasallam to sakataren annabi sallallahu alaihi wasallama a wannan sulhu shine ali ibn abi talib Ali ibn Abi Talib sai ya fara bismillahir rahmanir rahim sai wannan wakilin arna sai ni ke tsaye ce tafiya wani bismillahir rahmanir rahim wani mutum wata bismillah bismika allahumma muka sani wannan iskanci ne kan na domin ne ar-rahmanir rahim da za su kyamata tun a jahiliya sun amince cikin waƙoƙinsu an samu waƙoƙinsu suna faɗin ar-rahman wa ma yasha'ir rahmanu rabbi su an karatu suna faɗi amma kawai neman ka a zauna lafiya ne dan haka suka ce ba su yadda ba sai dai a sa bismillah bismikallahumma dan wannan ta fi shahara a cikin su kin ko imrul qais ya faɗi ya je tadi yake ainihin wato ban irin yadda matar shi ko budurwar shi ta fara ainihin da tadi yana cewa ainihin wato laqad basmalat layla غداة لقيتها fa ya habbaza hadisul alhadith Ya ce budurwa ta laila ta fara da bismillah kun ji tun a jariya za a fara da kari ba ka je ka rinka rubuma nuna yan jama'a Allahu akbar bismillah ba ma guje ne kuma dan area boy Imrul sai dan area boy ne amma sai ce laqad basmalat Laila yace Laila budurwa ta ta fara da bismillah sai ce fa ya habbaza hazal hadithul mubasmal yace ma dalla da irin wannan tadi da ake fara da bismillah ka taba ka fara tadi da bismillah ya ahlus sunna kaga matsala ke da ahlar ya ce wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lamu hukman la ya aka ce ai tadi kai ma baka sani kana da zuwa sai ka ce hai. a ka zama ba aminci jama'a mun gane wannan da kyau annabi ya ce a soke ar-rahman rahim a rubuta bismika allahumma tabbatin bai hankalin sai fara tashi sai umar ya miƙe tsaye ya ce to ka dama kasan akwai ɗabi'u suna bin jini ko a yanzu cikin mu aka ce mutum tsohon ɗan tauri ne sunna ce ta bi da shi to da an ɗan abu zai gira miƙe yana ya sai ini zai fara aiki yanzu nan sai miƙe ya ce ya manzan Allah mu ba 'yan maka ba ne ya ce mu 'yan maka ne ba kai mana alƙawarin bana za mu shi ɗaya za a je a yi umra ba ce amma na ce bana abin ce bana ba Allah dai ya ce laqad sadaqa Allahu rasulahu ru'ya bil haqq لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون Allah ya cika alkawarin gaskiya ne manzo Allah ya mafarki yace na yi mafarki na ga mun shiga muna aikin umra muna ibada lafiya lau ba ta da hankali wasu sun yi kudin da wasu sun yi tsaitsaye yace to yanzu in muka shiga garin nan aka yi yaƙi ashe mafarki na bai gaskata ba kenan tunda na ce na gani ne mun shiga cikin lumana dan haka ba za a je bana ba ba ban ce muku bana ba na ce dai Allah ya nuna mana za mu shiga amma ban ce da ya tufa haka aka yi sai aka fara wannan shine sulhun da suhailu dan amr wakilin mutanen makka yayi da muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai shi ma suhailu dan amr wakilin mushrikan sai ke tsaye yace duk wannan rikicin ba kalmar rasulullahi ce ta jata ba sai an janye wannan kalma ba haka ba su nan da nan shi ma ali ibn abi talib sakataren kenan sai mike yace tab hannuna ya goge manzan Allah wallahi kada a yi ko a kan shi zafi mana manzan Allah ya ce a nuna mini inda kalmar rasulullahi ce tunda wa ma ta tatlu min qablihi min kitabi wala taqutuhu bi yaminika idan lartaba al-mubtilun annabi bai iya rubutu ba bai iya karanta ba dan haka ina kalmar take aka ce ga tunan sai sa biro ya soke sai ce a rubuta muhammadu dan abdullahi wa billahi shahida ya ce a rubuta muhammadu dan abdullahi in kuma ku shaida ba shaidar da Allah ya min niman don Allah ne ta isa sallallahu alaihi haka aka zo sai aka fara daga yau duk wani musulmi idan ya gudo daga makka ya dawo gurinka za ka dawo mana da abun. sannan ramu ne a hannu haka za ka ji da yan bidiya suna cewa to ba mun ne na farko ba ba ku ne amma na farko a bata gaskiya ku ne na farko amma a bata to don haka umar na jin haka manzo Allah ka yadda da haka sai manzo Allah ya ce eh sai umar ya ne ya ce ya manzo Allah musulmi ya gudo gurin ka kuma ka koma kafirai Abubakar ya ja shi ya ce kai kai hankali da kanka ka ja baya ka zauna ne manzo Allah duk abin da ya hukunta daidai Allahu akbar shi Abubakar ma bai da matsala shi duk abin da manzo Allah ya hukunta kafin a ce sai ce ai shi ya yarda da dan haka ko wajen da'awa da annabi sai da ya kebe shi suka kebe annabi ya dau matsalar da nisa ne yiwa yau je kam zamu garan baran da Abubakar ya zauna daga shi sai shi ya Bakar tunda muke na ta maka ƙarya yake ka taba tuhuma ta da ƙarya yake yanzu in na ce maka ku dubi kalmar ba in na ce maka ni manzon Allah ne za ka yi da sai ce ai ma annabi ya dan latsa ne ya ka yarda sai ta ai na yarda shi baya kallama to haka duk abin da annabi ya hukunta matsala ta kai yake ka bashi shine jagoran mu shine wakilin Allah a mu to sanarwa shara'i na biyu dukkan kafirin da daga ainihin a dukkan musulmin da daga cikinku ya gudu gurinmu to za a bashi manzo Allah ya ce a rubuta na ya kuma zaki sake ka manzo Allah musulmi ya gudu wurin kafirai ka bashi Abubakar ya ce kai na ce ka hankali ka ja baya ka ja baya ana cikin rubuta takarda sai ga wani musulmi daga makka ya gudu wurjan wurja ashe dan gidan wannan wakilin kafiran sai kawai wakilin kafiran su miƙe ya ce to wani irin sulhu ne ga ɗana ya gudo wurin ku a mayan sai manzo Allah ya ce a mayan maka jama'a suna ya manzo Allah musulmi ka ba kafirai shi yake ga shi an rubuta rabin da madafi da manzo shi yasa duk abin da ya kawo maka sai ka karba ka dai duba irin wannan wulakanci da ake rubuta musulmi amma wallahi da yake manzo Allah shine manzo Allah karshe sai da ya nasara sallallahu alaihi wasallam da aka gama rubutawa sai aka tafi kwana biyu sai ga wani ainihin musulmi ya gudu daga makka ya turo wurin annabi ya hijira sai daga makka sai aka turo wakilai kafirai guda biyu su zo su tafa ke shi tafi da shi ana kashe murya da suka ainihin zo suka tafi da shi yana ya manzo Allah za su kashe ni za su yi min wulakanci manzo Allah ya ce ka koma ka bi su ba zan zama mutumin banza ba da har na yi alkawari to babu shakka sai ka sai ya haƙura ya ce an isa laifa tsakanin laifa da cikin madina kwacin in yi misalin kamar a ce a fita ne daga nan kaduna zuwa daga cikin da mai misali da su tafiya ce mai sauriya suna zuwa sai ya saki jikin shi sai ya ainihin zauna yana hira da waɗannan kafirai guda biyu to balarabe kamar bare bari ne bare bari ku yi hakuri babbar bare inda ka same shi to akwai kata da shi idan ya gama cin ganye gaba ɗaya to da bai yawo sai da takobi to da takobin su guda daya wannan sahabi da ya karba sai ce ka ga takobin nan kai amma ta tsewo da ya dubi mafi karfin cikin su sai daba kan shi to ga ragon matsala shi mai sauki to ragon sai auna ya dawo madina ta fi mai kusa da ya gudu makka Ya haka sai dawo madina wurin annabi sallallahu alaihi wasallam a fice lafiya manzon Allah ya kashe ya kashe zaunar da shi ya aka yi ai ka zika da to Allah ya kiyaye to shi bai yana yin ba abin ne to sai kafa dabar shi anan shi ya bar Madina shi bai isa maka ba kuma dattakun annabi ya tabbata sallallahu alaihi wasallama don annabi ya ba da shi an tafi da shi amma shi ya kwafi kanshi to kaga wannan ba laifin annabi ne to ana nan sai wani na biyu shi ma ya gudo yana gudowa sai annabi ya sake shi ya ce ka koma to yana koma sai birki a zubu laifa sai suka zama su biyu ke idan mutanen maka suka taho da kasuwancinsu za su wuce sai waɗannan sahabbai guda biyu sai su fito su tare su sai jihadi a kansu don ba fushi ba jihadi halal malak su kashe na kashewa su kwashe dukiya sai su zauna su ci muna nan mu ba 'yan madina mu ba 'yan to haka suka zauna da suka gallabi mutanen makka dan ka san muminan farko suna da imani mutum biyu sai da suka karyawa kusan musulmancin yan kasuwan maka jami dan haka da suka rasa yadda za su sai suka naɗo wakilai Muhammadu takardar nan a janye ta duk wanda yake son zama wurin ka zo ya zauna mutanen ka da ke bayan gari su shigo cikin gari yake ah, a so ya ba a so ce a ah, ah, a janye takardar yake to shikenan cika kun koyi a rubuta kuma kuka ce a janye an janye eh kun ga tabbacin cewa duk abin da Allah ya kawo maka ko ka ji ba daɗi ka karba yanzu farkon rubutun takardar sulhun nan ko kai in kana karanta sai ka ji zuciya kana tashi sai ka ji kana hargitsa amma ga karshe gashi nasara ta tabbata ga suwa ga musulmi inna jundana inna jundana lahumul to ya jama'ar musulmi Allah madaukakin sarki ya shaida manzon Allah shi manzon Allah ne don haka duk abin da ya kawo maka in ka bi shi to makai ta kalidanci domin me Allah ya yi shaida shi cewa ma yamtiku anil hawa baya magana son zuciya in huwa illa wahayyuha duk abin da yake faɗi wahayi ne shine zai yace alam yakusim arrahman bin najmi fil hawa ala annahu ma dalla qattun wa ma gawa yace ta nake ba manzo Allah ne Allah ya rantse akan cewa da dai bai taba magana son zuciya ba kuma shi dama ba ba bane wato manzo Allah ba tsohon batacce bane ya tuba tun da yake dama haka Allah ya yi shi tun da yake ko da ya zauna lokacin su suna jahiliya amma shi akan shirya yake waccan aya da ke cewa wa wajadaka ballan fahada abdalala huna laysat zidda ar-rashad ba kasa ake nufi ba ai wa wajadaka ballan Allah madaukakin sarki ya same ka ba tare da wata shari'a ko shari'a da kake bi ba fa hadaka ila shari'ati qur'an sai Allah ya shirye da kai ya baka shari'a ta alqur'ani amma ai hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari kitabun baril wahayi cewa tun kafin a fara aiko mai da wahayi sai khadija matar shi ta bashi guziri sai ta tafi kogon ya zauna yana ibada ashe kaga ba jahiliya yake bi ba dan ga jahiliya yake bi za a same shi gidan dambe gidan caca wurin jara, za a same shi wuraren duk da sauran kafirai da fasikai suke amma annabi da ɗan bai taba yi kai ba annabi ma abubakar siddiq ma bai taba yi aka ce wai kai me yasa ko a jahiliya baka taba shan giya ba yake saboda tana zuwa wuce shi tun da lokacin ba aya ko hadisi da ba a ce haram a jahiliya amma da ya auna a hankali sai ga mashayin giya bai da mutunci a al'umma don haka bai taɓa shan giya ko a jariya as-siddiqul akbar as-siddiq abu siddiqa da da arziki irin albarka abubakar siddiq to jama'a musulmi abu na farko kenan abu na biyu aiki da ijma'i ba a kiran shi taqalidi al'ummar musulunci sun haɗu akan sallar juma'a raka'a biyu ce duk al'ummar duniya sun haɗu akan wannan to in ka zo kana aiki da wannan aka ce me yasa sai ka ce saboda al'ummar musulunci tun daga farko har yau sun haɗu akan cewa sallar juma'a raka'a biyu ce to anan kar wani ya ce ina dalili ƙur'ani ko hadisi da suka dogara da shi a tun da dai an tabbatar da al'ummar musulunci tun farko har yanzu sun haɗu akan kai sallar juma'a raka'a biyu wannan haɗuwar su dalili ne shi kanshi mai zaman kanshi wanda in ka bi shi to baka ta ƙalidanci ba yanzu misali in ka zo nan a najeriya in ka miƙe ka fara sallah sai ka fuskanci gabas naka ce ka kawo mana aya a ƙur'ani ko hadisi da yasa ake kallon gabas a najeriya sai ka ce dukkan al'ummar musulmin najeriya kaf. sun haɗu ko duk al'ummar musulmin yammacin afirka sun haɗu akan gabar ake karni. to wannan ijma'in nasu shi kan shi dalili ne bin shi ba ta shi ba ne. ba makawami ba ne kana ji ne a kan basira don ba zai yiwu a ce dukkan al'ummar afirka ɗin nan ko yammacin afirka sun kauce gaba ɗaya daga alƙiblar da allah yake so ba tare da malaman da masu hankalinsu da sauransu tare da Allah madaukakin sarki na cewa min haitu kharajta fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram daga duk inda ka fito ka fuskanci jihar da take inda Ka'aba take to dukkan al'ummar yammacin Afrika, Najeriya Ghana Sierra Leone ina ne sun haɗu suna kallon gabas da nufin cewa Ka'aba tana gabas da su to biyayyar wannan to ba ta kalidanci bane ka ce a ah, to tunda baka ka mana aya ba kai ma inna wajadna aba ana ne a'a ba inna wajadna aba sannan na biyu mutumin da yake ba malami ba idan ya bi mai fatawar da yake akan ilimi to ba a kiran wannan ainihin mutum ya ci cewa takalidi ku dubi magana domin za mu zo mai magana hukuncin takalidanci amma yanzu ana magana akan me takalidanci ko waye mukallidi shine in aka same ka kaje ka ce ala gafata mala ya ake yin sallah sai malam ya rinka kawo maka ayoyi da hadisai da kaza da ce a karkashin waɗannan ayoyi da hadisai ka yadda ake tsalla. sai kai ka bi wannan malami yanzu ka bi shi ne saboda kafcetan tarbi ko girman naɗi a saboda ayoyin nan da hadisan nan to kai ba mukallidi bane ka bi shi ne akan basira jama'a mun gane wannan da kyau a nan ne nake so mutane su natsu da kyau domin misali za ka samu a cikin risala sai mai risala ya ce kaza sai wani malami ya ce a da wannan magana mai risala bai kawo dalilin ta ba mai bulugul maram ko ya kawo dalili daga annabi sallallahu alaihi wasallam to ka bi magana mai bulugul maram sai ka ji wani ya ce a to ai can din ma da ka idi ta kalidanci ne da ka dawo ka bi nan a'a mai risala cewa in kana azumi ka ci ko ka sha da mantuwa to za ka rama guda daya bai ce saboda Allah ya ce ko annabi ya ce ba sai ja baki ya shi ibnu gulmaran ku sai ce in ka ci ko ka sha da mantuwa babu ramuwa babu kafara saboda mai saboda ga annabi sallallahu alaihi wasallam ina hadisi yake sai ce yana cikin bukhari yana cikin muslim yana cikin mustadrak na al-imam al-hakim ya inganta sai ce eh ce to yanzu in ka magana nan ta mai bulugul maram to ba ta kalidanci kai ba domin sai da ya kawo maka dalili waccan ko mai risala bai kawo dalili ba to biyayyar waccan magana to ita ake kira ta kalidanci biyayyar wannan kuwa mai dalili to ba a kiranta ta kalidanci domin sukan ce a ah, to ai kun ce ba kwa ta kalidanci to wana fa da kuke bi a ah, ba wana ake bi ba annabi ya ce domin wannan nan ba a ba sai da ya ce Allah ya ce annabi ya ce wanda shi ma wancan da ya ce Allah ya ce annabi ya ce za a bi shi ashe ya nuna menene tsantsar ma'anar ta kalidanci ita ce kalmar da muka gabatar akan cewa biyayyar wani ko ɗaukar maganar wani ko koyi da wani ba tare da wannan nan Allah ya tsarkake maka shi cewa manzon ka bane ba tare da shi wannan nan malami ne da ya kawo maka dalili ba to kana bin shi ya ce to kai ta kalidanci haka kuma idan rikici ya faru a kotu sai aka gabatar wa da alkali wasu mutane aka ce waɗannan ana gafata malam su ne shaidu sai ya binciki halayen ya tabbatar da adalcinsu da nagartarsu da cewa su mutanen kirki ne sai ya karɓi maganarsu a nan ba za a ce alƙali ya yi ta ƙalidanci ba domin ba daga zuwansu ne suka faɗi magana kawai ya karɓa ba sai da ya bincike su binciken nan nashi shi ya gano mai cewa mutanen kirki ne a ne don haka za a iya karɓan shi da aure wannan a takaice in mutane suka gane wannan to wannan kaɗai zai fitar da mu daga rudanin da wasu suke saka mu a ciki bayan malaman sunna sun zo sun kura mana sunna za a zo a karantar da kai Allah ya ce annabi ya ce sai zan wannan magana ta ainihin yi karo da wani abu da da ake a kai wanda wannan abin an binciki masu shi su kawo dalili sun gaza kawo dalili to shi kenan sai aka ce to tun daga mai dalili sai ka ji domin me Allah yana cewa ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wala tattabi'u min dunihi ku bi abin da aka sauka muku daga ubangijinku kar ku samu wasu masoyanku da kuke kaunarsu kuna ce musu su za ku shine ka ce ni wali wani nake bi don haka tunda ya ce salatul fati tana da falala kaza tana da daraja kaza wanda ya yi ta ranar kiyama bai shiga aljanna ba ci kwalar sidiwa ne to kana bin wannan a me dalili sai ce maka ai dalilin kawai falala falala sai wannan yazo ya ce maka to Allah ko ya ce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allah da manzon Allah sune wa annabi salati ya ku ne kuma ku yi wa Allah ku yi manzon Allah salati ku nemi Allah ya kara amincewa da shi sahabban da wannan ayar ta sauka ba su kintace da ka sun je sun tsara sanakansu ba tare da duk wani malami da ke jin malanta a yau a duniya sun fi shi karatu domin su manzon Allah ne malamin su sallallahu alaihi wasallam karatun da dumudumin shi da saukar shi ake ba su zai yiwu don Allah da wanda ya je gidan biredi aka zaƙulo burodi nan yanzu yanzu nan daga gaban garuwa shi aka saka mai a leda ya je sha ti da shi da kai da sai da ya kwana biyu a bakin titi zai yi dan Allah a shekun kun haɗu ba zai yi ba dan haka duk wani malami da zai samu karatu mai albarka bayan su sahabbar zai sallallahu alaihi wasallam duk da ilimin su duk da tsoron Allah su duk da iya larabcin su gashi salati fa sun san ma'anar salati addu'a amma sai suka ce Allah ya ce mai maka salati ya za mu maka sallama dai ka koya mana har sallama da musulunci ya da aka koya musu domin sallamar da suke a jami'a irin sallamar da muke ce Allah ce gafara dai a ruwan ku dai haka wani kafiri da ya taho neman ɗan shi an kama mishi shi lokacin yakin badar yana zuwa aka kawo shi gaban annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai ce in sabaha barka da azuba sai manzo Allah yace ayya wannan tsohon yayi ke tsohon yayi ke ai mu yanzu muna rayuwa ne fantastic yar yayi yace to ai ka san bako ne cikin ku ya kuke yi sai ce assalamu alaikum sai kafiri kafin ya musulunta umai to haka suke wannan gaisuwa ta jahiliya ga ta murul kaisi yayi yace ala in sabaha ayyuha talalul khali wa hal ya'ima man kana fil asr al khali wa hal iman illa qadidun mukhallad qalil al humum ma yabitu bi awjani talauci mawaki ne a jahiliya fatara sai mai yawa gari ya waye ba kuɗi ba karin kumallo ba mata duk da damuwar duniya ta dame shi sai zai samu ɗan uwan shi rusasshen jini shi ma ya rushe ba ka da koko ba ka rushe sai zai samu wani kango sai ce ala in sabahan ayyuha sallallahu alaihi kai musashen jini barka da azuba ya ce wa hal ya imam man kana fil usr al khali yanzu wanda ke cikin zamanin nan bai da kotaro yana cikin wata ni'ima wa hal ya iman illa fa'idul mukhallad ai ba wanda ke cikin ni'ima sai wanda yake da wadata kuma zai dawwama qalilul humumi mai karancin damuwa ma ya bitu bi aujani baya kwana da mafarkai na rudani kasan in kana wata irin zazzabi ko janti sai ga kana wasu mafarkai kana hawa sama to sai murin kai sai in fatara ce maka yawa ka kwanta sai daga kai ma kana irin wannan tashin saman kai saboda damuwa ba mafarki kake ba kai ba idan ka biyu ba ka shiga wata irin duniya ta tsiya jama'a mun gano wannan da kyau ya jama'ar musulmi kun ga a ƙarƙashin wannan sahabban nan suka zo suka nemi annabi ya koyar da su sallama salati ya zo yanzu suka ce sai annabi ya koya musu kamar yadda ya koya musu sallama sai karantar da su اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سيدي كرنت دسو نوء إن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عن نوء بقي إن جلسته amma duk ciki sai ka ƙetare waɗannan da suka zo daga Allah daga annabi daga sahabbai manya-manyan waliyan Allah sai ka ce wai ga wani jikan abubakar siddiq wai ya yi mafarki a ƙasan masa an aiko mishi da ita a wata farar takarda ko na farin tsumma to ya ce duk wanda ya tafi shiga aljanna ba ranar kiyama ya ci kwalashi Allah ko da da kwalar ranar kiyama sai an rasa inda za a rike dan maciya kwalar za su yawa dan ko taron mutum nan muka ce za mu ci kwalar mutum da sai mun rasa inda za mu ci sai dai kake rike kunna wani ya rike wuri kaza ah, to yanzu daukar salatin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ka yi shi ba za a kira wannan takalidanci ba amma ɗaukar salatin wani kowaye sai a kira shi takalidanci to ku auna akan haka duk wanda ya zo ya maka magana saurara shi da kyau daga ƙarshe zai kawo maka dalili akan magana in ya kawo maka dalili ka bi wannan magana tashi akan dalilin shi to baka ta kalidanci ba idan kuwa da ya gama kawai sai ya ce to wa sallallahu ala nabiyil karim sai ya ce to ai baka kawo qala nabiyil karim din ba dan haka ba kai ba to kun ga anan nake son in jawo hankalin al'umma akan cewa gaskiya saboda Allah wajibi ne mu ainihin san wane ne zai karantar da mu wa zai karantar da 'ya'yanmu wa zai karantar da matanmu musamman gaskiya duniyar musulunci yanzu kanta ya waye daga a ci gaba da rayuwa irin wadda aka baro ba da daɗewa ba ita ce kawai wani shehi ya miƙe ya faɗi magana sai ka ji wani ɗan tauri ya miƙe ya ce shi ke nan sadaƙa Allahul azim shehin ne fai faɗi amma ka ji sadaƙa Allahul azim kuma duk wanda ya saba ya ce shehin ya faɗi to yanzu an tashi daga irin wannan tunanin dan haka malamin islamiyya za mu ɗauka zai karantar da yaran mu to mu tabbatar zai karantar da su ne alƙur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce hanya ta farko da za mu gon fara maganin ta kalidanci domin mu wannan ruwan na ta kalidanci galibi ya da mu ko dai daga baya dai ka tuba ko ka gudu ko dai ka san yadda ka to yaya za mu yanzu ƴaƴanmu ƙanana da ke islamiyya nan gaba su taso a ce Allah ya ce su ce alal aini wa ra'as kai da kafa yaya za a yi wannan to shine sai ya zama malamin da za a sa ya karantar da su na ɗaya ya zama malamin sunna na biyu ya zan ya san sunna na uku ya zan ya iya karantar da sunna domin wani zai zama malamin sunna ne ya san sunna amma bai iya karantar da sunna yana zuwa sai fara karantar da ƴaƴan wani abu ba littafin Allah littafin Allah ake fara karantar ya zan ƴaƴan mu sun taso da littafin Allah sun yi sarki akan sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam to in suka girma sun yi sai a ɗauko musu littattafai na fiqhu sai a zuwa karantar da su to sai ya zama domin waɗannan yara in suka taso a haka babbar hujja a wurinsu ita ce qala Allahu qala rasuluhu to in ta kakare musu suna neman ƙarin bayani sai ce me imamu na maliku ya ce me imamu shafi'i ya ce menene risala ta ce to kaga an aje komai a matsayin shi ke to amma ku koma makarantun islamiyya mu ku ga irin tarbiyyar da ake galibi ana farawa yara da kawaidi ko da ahalari sai sun yi nisa sannan za su fara sanin me qur'ani ne hadisi gaskiya wannan tarbiyya akwai fata a kai ba a yi wa malaman fiqh adalci ba domin ba a aje su matsayin da Allah ya aje su ba wannan gwagwarmayar ba ta da bambanci da gwagwarmayar da aka yi ta da iyaye da kakanni a kwanakin baya ko a watannin baya ko shekarun baya akan cewa durkusa musu wajen gaisuwa ba haƙƙinsu ba ne duk wanda ya durkusa mahaifin shi wajen gaisuwa ya zalunci mahaifin shi domin ya ɗauko mukamin da ya fi ƙarfin mahaifin shi ya bashi kwatankwacin wannan shi ne, yanzu wannan yan rediyo da ke hannuna batir kwaya biyu ake sa mata ko hudu rak kanana sai ka ɗauko manya-manyan high tension na wutar lantarki nan da suka daga kayan gida sai ka juna haka ka ce kana son ta yi kiliya za ta yi kiliya ba amma hannun hagu ba dama ba domin bindiga za ta amma ba wutar lantarki ka sa mata ba amma ta wuce ƙarfinta to haka ake so jama'a ki fahimci cewa wallahi kowa da matsayin shi Allah madaukakin sarki shirya da to idan muka gane wannan sai mu san cewa Allah madaukakin sarki ya wajabta mana kuma ya faɗaitar da mu game da biyayya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin ainihin alqur'ani da cikin sunnonin annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah yake cewa wa ati'u Allah wa ati'u rasula فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا إذا الله كل من الله صلى الله عليه وآله وسلم yanzu wannan umarnin shine kadai hanyar zaman lafiya